bincike ya tabbatar da cewa ana hada hadar kasuwancin dabino a duniya na dolar amurka biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida a shekara inda kasar masar ita ce ke kan gaba wajen samar da shi a duniya najeriya ita ce ta goma wajen amfani da dabino a duniya amma kuma tana samar da kashi ashirin ne kacal cikin ɗari na yawan dabinon da take bukata inda ake shigowa da kashi tamanin cikin ɗari daga kasashen waje wannan a cewar shugaban kungiyar masu noma sarrafawa da kuma kasuwancin dabino ta najeriya dr hussaini dukko yana faruwa ne saboda rashin kulawar gwamnati sauran itatuwa kamar su koko da kwakwa da sauransu gwamnati ta san da su amma ba san da dabino ba kamar musamman wurin abin da ya shafi wurin ba da tallafi alhamdulillah kamar ire-iren wani abubuwa da muke taro haka na wadakarwa yakan yana sa mutane su sani kuma ita ma gwamnati watakila ta fahimci abin ta rungumi abin insha Allah. Yanzu dai Najeriya ta yunkura domin ganin wannan batun ya zama tarihi domin a jihar Sokoto kadai an samar da babbar gonar da dabino wadda ita ce ta biyu mafi girma a Najeriya kuma yanzu haka gwamnatin jihar ta bayar da eka 300 na filin noma kuma tana shirin bayar da eka biyar domin haɓaka noman da dabinon. hukumar zakka da wakafi ita ce ke hidima wajen bunƙasa noman da bino inda shugaban hukumar muhammad lawal mai doki ya ce zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin najeriya abin da aka gano na muhimmancin shukar da bino da kula da shi to gaskiya ne a haɓaka tattalin arziki da yaƙar talauci ciki da waje da kuma samun haɗin kan al'umma da kuma bunƙasa harkar kasuwanci a wurin babban taron masu noma sarrafawa da kasuwancin dabino na ƙasa irin su na farko da aka yi a najeriya wanda ya gudana a sokoto wanda a wurin sa an kaddamar da dashen itatuwan dabino mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar da kuma gwamnan jihar sokoto ta bakin kwamishinan kare muhalli sagir a tahiru bafarawa sun jaddada bayar da goyon bayan su ga bunƙasa noman dabino dukan mu mun san cewa da an je hajji ana dawa sai ake kakawa dabinon makka ya kamata mu a ce an kawo dabino sakkwato idan an ji wasu garuruwa domin muhimmancin sakkwato a wannan bangare na duniya insha Allah za mu ci gaba da taimaka mu juna mu ga cewa wannan aiki da aka sa gaba ya samu cikakkiyar nasara su ma ma'aikatan noma da kare muhalli da ciniki da masana'antu na tarayyar Najeriya haɗi babban bankin Najeriya da kuma cibiyoyin gudanar da bincike-binciken amfanin gona sun jaddada su wajen saka hannu ga haɓaka harkar dabino a najeriya domin bunƙasa tattalin arziki ana ibrahim abdullahi na wakilci manajan darakta na nisal mr aliyu abdulhamid ma'aikatanmu ta nisal za ta yi aiki eh, tare da gwamnatin jihar sokoto da sauran hukumomi da ke da hannu wajen harkar dabino eh, ganin yadda za a yi a magance matsalolin da suka sa muke shigo da hakashi 80 na dabino eh, bayan muna noma kashi ashirin kawai. Idan wannan shirin da aka asasa a Sokoto ya samu nasara ana sa ran nan da zuwa shekara ta hudu a rika samar da ton dubu ɗaya na dabino a shekara. tare da samar da aikin yi ga mutanen da yawan su zai kai dubu takwas da arba'in kazalika da samar da kuɗin shiga naira biliyan da hamsin a shekara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.